Sashen Hausa na Studio Kalangoyo su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan Yamai. Masararo Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Alhamis 29 ga watan Desambar na 2022. Kamar da wata watakila kuka ji jihar Difa mai karɓar kwamɓalar koko gargajiya karo na 43 ta fita daga cikin shirin masu neman takobi tun a rana ta uku ta karawa tsakanin jihohi. a jihar agadez jama'an tsaro sun bankaɗo wani gungun barahi masu amfani da makaman yaƙi cikin aika-aikarsu babban alkalin kotun agadez na dauke da bayani a cikin wannan shiri a rahoton musamman na wannan shirin ko kuma na maraicin yau zamu ji yadda projan pacific ke bunƙasa noman zamani a jihar maradi a jifa daga cikin 'yan kokowa tamanin da ke neman takobi bana sha ne ba su faɗi ba kawo ran rabin inin yau a yammacin yau difa na fuskantar agadez sannan kuma doso za ta kara da tawa agadez na da ɗan kokowa ɗaya da bai faɗi ba doso uku maraɗi ɗaya tawa biyu zandar ɗaya sai mai wato tana da ɗan kokowa uku da ba su faɗi ba jihohin tilibiri da kuma difa sun fita daga cikin tsarin neman takobin na ƙasa jihar difa mai karɓar kwamfular kokowa gargajiya karo na 43 an yi waje da ita daga neman takobin a ranar litinin rana ta uku ta karawa ita ce a ta farko da ta fita cikin lissafin wato samun takobi na bana mai koyar da 'yan kokowar na difa ya bayyana takaicinsa dangane da haka amma kuma ya jaddada cewa wasa ce ta haɗa kan 'yan ƙasa arzika isa ya yi wa gidi abdulrahman ƙarin bayani kin mutane 80 dan guda kadai ne zai ci takobi kenan sai wanda Allah ya kira ya sunan shi abin da ne muke nema zuwa gaba a tashi a ba kokowa karfi ka a ce da kokowa ya kare shi kenan an manta sai shekara ta dawo kuma a zo a ce za a yi kokowa matasa na garin difa da na kauye da na birni duka su mai da kokowa kamar yanda suke balo na kwallon kafa wannan a ce ko ina ana yi a haka ake samu matasa wanda suka iya kokowa kokowa a garamin ka zaka tashi da shi ba sai mutum ya girma bane dan yana kato zai yi kokowa kullum ana faɗi kokowa abu ne na gargajiya idan dalilin wannan ne yasa kenan wasa ne dan a zo a haɗu a saba da juna ne duk da babu daɗi ban cewa ba mu ɗauke shi da zahi ba komai yau kace in kana nema baka samu ba dole zaka ɓata rai amma sai kuka ka bar ma komai ga Allah insha Allah yau da gobe da insha Allah zamu inda Allah ya kaddara dai za ta kobin nan muna cin shi yau da gobe a ran litinin aka soma kwamfular taekwondo ta ƙasa karo na 24 a yamai inda za a kawo ƙarshen ta gobe wato juma'a rukunai da yawa ne za su halarci wannan kwambala kulab 106 ne suka zo daga jihohi takwas na nijar bana wato da jihohi bakwai na zandar bana na niger bana zandar ba ta turo da 'yan wasanta a wannan kwamɓalar ba. Mohamed Alfazazi, sakataren janar na ƙungiyar taekwondo ta niger ya yi wa Sakina Gazibo karin bayani. Bambancin kwamɓala ta ƙasa ta wannan shekara wannan kwambala ta haɗa manya da matasa da masu fama da tawaya karo na 24 karo na farko a tarihin kwambala na taekwondo a ƙasar niger da muka shirya kwambala ta ƙasa na yara wanda yana nufin mun bawa yara dama su shiga a cikin gasa su samu kwarewa wanda za su wakilci mu a nan gaba na kwambala ta ƙasa da ƙasa abu na biyu shine karo na farko da muka shirya kwambala na jama'a da suke fama da nakasa wasan taekwondo wasa ce wadda wanda bai da nakasa da wanda yake nakasa duka suna iya yi ta wurin da muka saka a gaba shine baiwa jama'a masu nakasa su zama jakadu kasar jamhuriyar sai jiha gadas gunguna uku na ɓarayi ne jama'an tsaro suka bankaɗo kuma an gabatar da su yau a ma'aikatar jama'an 'yan sanda ta agadas gungunan sun kumshi bandunawa goma sha biyar ɗauke da makamai masu yawa iri daban-daban da kuma salila da kuma kilogram wato hudu fiye da hudu na zinari a sakamakon haka babban alkali a kotun agadas dr hari martin ya gida taron manema labarai ga kuma tsarabar da anise karim ya turo mana Wannan gungun 'yan daba ya halarci kai hare-hare da makami da dama a yankin Sirfa, Dirku da Bilma. Haka kuma yana da hannu kan harin ayarin jami'an Guard National wanda a cikinsa aka tafi da zinariya da daraja ta ta kai sefa miliyar uku da miliyan ɗari shida. Ƙungiya ta 'yan daba ta biyu ta kunshe 'yan fashi guda hudu daga cikinsu akwai mace guda. Ita ce ke da alhakin harin da aka kai a bayan sansanin sojan Amurka a Agadas wanda a cikinsa aka kama mota mota kira kuma aka yi awon gaba da sefa miliyan 23 ɗaya daga cikin waɗannan 'yan daba ana farautarsa ƙungiyar 'yan daba ta uku ta ƙunshi barayi da masu ajiyar kaya da kuma dillalai a cewar binciken waɗannan barayi na da hannu kan kan hare-hare da makamai na baya-bayan nan a cikin garin agadas da kewayensa an samu a hannun su sauran zinariya kilogram hudu da 'yan kai da ba shigar ba kuma bincike zai ci gaba. ma'aikatar ƙasar amurka mai kula da zaman lafiya a jiya ta wallafa kundin dubarun ƙasa a game da tsaro na kusa da kusa a tesawa wakilan gundumomin age gazawa mayahi da tesawa sun halarci wannan haduwa manufar ta kuwa ita ce inganta hulɗa tare tsakanin jami'an tsaro da kuma 'yan ƙasa wajen yaƙi da rashin tsaro da ke yi wa wasu yankunan nishar barazana haruna lawali daba mai kula da proje ya yi wa iliya mummuni karin bayani Domin tsara wannan dabara an gudanar da tarukan arama juna sani kafin hakan ya tattara dukkan yankunan Nijar dukkan masu ruwa da tsaki da ke da nasaba da tsaro da kasance jami'an tsaro al'ummomi wakilan matasa shugabannin kungiyoyin fararen hula da kuma sarakunan gargajiya kuma masu unguwanni domin a yi kokarin duba a kowane yanki dukkan kalubalen tsaro kuma wannan dabara. ta kunshe wani tsarin hada kan juna ta fuskar mulki na bangaren tsaro domin gwamnatin Nijar. Mu muna yarkiyar gwamnatin Nijar amma ba iya yin wata dabara kamar wasu ƙwararru a yi wasu dubaru domin a aji. Dole ne a watsa su a sanya tsare-tsaren aiki na wannan dabara da aka tsara kuma makasudin hakan shine na karfafa hulɗar yarda da aiki a tsakanin jami'an tsaro da kuma tun wasu 'yan kwanaki masu amfani da kayayyakin masarufi suka yi la'akari da ƙarin farashin gishiri da na sukari a kasuwanni dalilin hakan shine hauhawar farashin waɗannan kayayyakin tun wajen shigo da su daga ƙasashen waje in ji sakataren janar na kungiyar 'yan kasuwa masu shigo da fitar da kayayyaki a waje na nijar shebu cambiano a hira shi da maktar hamadu to gishiri fannin gishiri dai kowa ya sani yawancin gishirin mu duka gana muke hito da shi sai gashi an yi damana mutane sun tara gishiri suna tama damana ya kare sai ga ruwa kuma sun zo abinda aka tara ya narke doka babu gishiri buhun gishiri ko gana yana kai shi biyar gare ka me yasa ya yi sada muna hito da shi senegal kudin dako na mota yana kai miliyan hudu zuwa miliyan biyar in aka dauko shi an zo ana biya kudin awo eh, da wasu eh, wasu 'yan kudi to sukari da kawadi sukari ba lahimu ne ba tunda nan ba yi sukari sai daga, daga kasashen waje to kasashen waje ne ya yi sada tunda ya yi sada mutane su yi kokari eh, sun kawo shi ko da sadan ne domin rishar shi bai da kyau sukari nan daga waje ne ya yi sada ba lahimu ne ba tun bayan da tsohon shugaban kasa isu muhammadu ya kaddamar da babbar kasuwar tawa a watan janvier na 2021 ba taɓa buɗe kofofin wannan kasuwar ba wani lamari da ke haifar da damuwa a zukatan wasu 'yan kasuwar da muka haɗu da su kusa da ginin ga su da mamman ada. to da an kai ta dai mu kamar kai tare mana wuri ɗaya an kai matan da ba a buɗa ta ba mu abin da muke fata a saka a buɗa mana kasu al'umma sun damu da a buɗa ta yina ta ke za alheri amma rashin buɗa ta ya zama rashin alheri mu abin da muka fata guda ne Allah ya sa ai jinkirin buɗa ta amma wurin buɗa ta abin da muka fata ga mutane muka kuma kira gare su ai adalci nan kowa ya san kowa kuma kowa san da an makwabci ne a ba mutane shagunan su shi muke fata walaban kura shi muka tsura ayi wannan kuma bisa gare na ake wani da ka gani shi na nan ya haƙa shi na tsaye tsayin daka bisa bisa wurin shi ba a buɗa ba amma kullum su nan zama wurin nan to yanzu wannan irin shi in ka ce ka ta sai ko ku ka hirarsa wuri ne sai an kuma bai da a wuri ne a kana gana ko zaman lahiya Gwamnati a ranar 27 ga watan Disambar ta amince da kudirin sake tsarin jarabawar bakaloriya a niger saboda haka aka bullo da wani fanni na bakaloriya ta fasaha da ake kira industry de petrol, wato masana'antu da kuma man fetur da kuma wasu sabbin fannoni biyu bakka transport logistique da kuma bakka transit douane Kiwo shine sana'a mafi mahimmanci ta biyu a Nijar bayan noma, to sai dai al'amarin kiwon na cin karo da matsaloli da yawa musamman matsalar cawa da ta sauran cimakar dabbobi. Ruga Altine Amadu shugaban makiyaya na gundumar Bobai ya yi wa na Hadiza karin bayani. wallahi bana nan ga dai ga mu ji daɗin ta ba tananin da muka yi yanzu kaman wanda yana da kokari duk ko da babu haki ya samu hakin nan ya saye gurgurdo abin da aka sai da na ciwon dabbobi ka sai ka tara kaje kuma dusa din ma baracen ana sai da bufun dusa dubu ɗaya da ɗari biyu yanzu an ƙara dubu ɗaya gaba ɗaya zuwa gaba sai yana ka jika goma sha kowa wanda yana da sanu ko kurago ko haka bisa sai duk ya saye haki nan da an ka samu kaɗan ya tara ya aje musu su proje proje sun kawo mana dibara sun kawo mana wani masu inji ne da ka niƙa kara da haki da kulikulin guriya in ka tara su da iya gawo ka niƙa su yana iya yi dusa sai rahoton namu na musamman projen pasek mai kawo tallafi a fannonin wato noma mai rauni ga hatsarukan yanayi da aka kaddamar a shekarar bakwai yana aiki cikin kananan hukumomi takwas na jihar maradi manufarsa shine tallafawa manoma da makiyaya wajen fuskantar sauyin yanayi ta hanyar bunƙasa noman zamani suna da dama ma'aikatan karkara da suka karu da wannan fasaha ga ƙarin bayani a fasarar rahoton muhammad da mamman Ginshikai uku ne suke tallafawa wannan noma na zamani, ƙara albarkatun noma a ɓangaren al'ummomi, ƙara daidaitawa cikin lokaci da haɗoran yanayi da rage abubuwan gurɓata yanayi cikin ƙarko. Amadu Gerau, magajin garin ɗan Isa, ɗaya daga cikin yankunan da Fasak ke aiki, ya ce ya gamsu da fasa'ar farfaɗo da muhallin halittu cikin ƙaramar hukumarsa. Idan kuka ɗauki wuraren kiwo na rinya, gidan baso, gaza, bila, zan iya cewa abin misali ne. lokacin ba komai amma yanzu za ku ga namun daji kamar irin su zomaye da kuma karen biki abun ya samu karbuwa a cikin karamar hukumar dan isa ni shekara bara akwai wanda ya ce min tun a shekara 1984 bai kara samun abin da ya samu na noma kamar wannan shekara ba produce. Sabbin fasahohin noma da pasek ta koya na baiwa mata masu noma na da rumfa da su samu ƙarin lokaci da ƙarin amfanin noma. Habi Salisu ta ƙungiyar mata Morban na ganin cewa ana iya yin noma a cikin waɗannan lokuta na sauyin yanayi. Kaga dai ta mun furashi kuma babu ɓannan ruwa kamar irin yadda muke wahala mana sayan isans. pasek ta ba mu iri da komi. pasek ta killace mu wurin da muke ayyuka. pasek ta ba mu kiwo mu samu abin za za mu taimaka mu nan wurin da muke noma in samu buhu biyu na cikin gona a lokacin da fasaka ta mu a shekara nan da muka zo sai da muka samu buhu goma buhu biyu muke samu ina yi kwan betar dan tsananin ban sai yadda zani in zurɗa ƙasa ba kenan ta bunƙasa. a rafawa sarkin rima cikin karamar hukumar sarkin yamma wani fili ne na faɗin eka biyar alhaji isufu usman wani matashi yake nomawa da ke da burin kafa wurin noma tare da tallafin fasek cikin wannan katafaren wuri ana noman zogala tare da sabbin sabbin fasahohin ban ruwa noman da ke taimakawa wajen ɗaukar nauyin sauran noma a cewarsa. Wannan wasa'a da fasaka ta kawo gaskiya mun ji daɗinta. Tun da yanzu duk abin da zan yi wallahi ba cikin dukiya ta bace yanzu wannan moran da aka sa ita ce. Nasa kankana, nasa gujiya, amma duk da kuɗin morangan nan ne. to so nake duk waɗannan ba sai na sa dukiya ta cike ba. Yanayi na canzawa noma na kasancewa da lokaci kuma manoma na kafa kamfanonin noma tare da la'akari da wannan sauyin yanayi. madalla masu haramu alamuka ka karshen wannan shiri na labarai yanzu kwa zan barku da zainabu abdu dauke da labarai da harshen zabarmanci a saurare lahiya Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.